menene duniya menene daɗin duniya garkuwa da mutane a yi fansa dama can ba wata sana'a menene duniya galibi shugabannin su kan idan ka la'akari da tarihin su zaka gane cewa kai mata su ne duniya gagaru ne tun suna kananan yara aka basu mata su ne duniya su kai kama da suka kai masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin ci gaba ko kuma akasin haka da aka samu a fannoni daban-daban na rayuwar mata a ƙasashen duniya yayin da ake ƙara haska fitila kan harkokin mata a wannan watan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazarin gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma. Sai dai za a bi mu bashin ci gaban wannan muƙalar ganin ƙalubalen da ake fuskanta kan harkokin tsaro a Najeriya. bayan sace ɗalibai da waɗansu jami'ai kusan 300 a makarantar LEA ta Kuriga da ke jihar Kaduna. Kana kuma kwanaki biyu da suka shige aka ƙara satar waɗansu mutane 87 bisa ga rahotanni shekaru goma bayan garkuwa da 'yan matan sakandaren Chibok 274 taka shirin domin iyali ya karbi bakuncin Birgediya janar Sani Usman Kuka sheka mai ritaya tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata wata wadda aka garkuwa da ita har su uku. Madam Tasi ta fara da bayyana abin da ta lura da shi kan wannan lamarin. Abu kaɗan da zan iya fara faɗa shi ne na je tare da su daji ba so ɗaya ba ba so biyu ba kuma mun hira da su a dajin waɗansu ana magana da su ko da ana dukan mutum da ana ana ɗan magana a cikin magana da muka yi nake tambayar su ya aka yi ina suka ce su talauci da wahala da kuma yadda suka samu kansu ne ya kawo su ga wannan sun ce yunwa ya musu yawa amma ɗaya daga cikinsu wanda na san ya yi karatu ma da makaranta abinda ya ce min shine waɗansu fulani ne daban suka yi musu sace-sacen shanu ba su da komai babansu ya mutu don haka shi a matsayin babban yaro yana da abu ya kamata ya yi wani abu ya taimaki yan uwan shi tunda babansu ya nuna musu hanyar makaranta don haka shi zai shiga kidnapping aka introducing shi cewa wata sabuwar business hanyar samun kuɗi shine ya shiga kuma domin ya samu ya biya bukatu To abinda na samu fesan daga waɗanda suka yi garkuwa da ni. To janar kuka sheka ka ji bayanin nata a lokutan baya lokacin da aka fara waɗannan hare-haren ƙungiyar Boko Haram ɗin nan ɗaya daga cikin hujjojin da ake bayarwa na samun musamman matasa suna shiga irin waɗannan ayyuka shine talauci. Ka ji bayanin nata? Eh na ji kwarai da gaske kuma dalilan da ta baya yana kan hanya ko da yake ɗaya ne daga cikin bin dalilai da suka kawo wannan munar tafiya da ko sana'a ma za a ce. Ba don komai ba akwai dalilai da dama da ake garkuwa da mutane. Amma galibi haka ta si samun nasaba ne a wuraren da ake rikici. Akwai dalilai na siyasa, akwai dalilai na tattalin arziki da dai makamantansu. Misali, in kika yi la'akari tun fil azal lokacin da wannan bangare na kudu maso kudu wato Niger Delta suka sami nasu rikici an yi garkuwa da mutane. Akwai kuma wanda ya jibanci kamar addini misali arewa maso gabas lokacin da Boko Haram ta rika garkuwa da mutane musamman ma abin da ya faru kusan shekara goma da suka wuce da aka sace 'yan matan sakandare ta garin Chibok kusan su ɗari biyu da ɗan kai. So sannan idan kika kullo arewa maso yamma dalilan su ma suna da dama shi bai jibanci ya jibanci addini bai jibanta ba amma abin ya samo asali da rikici da aka samu tsakanin galibi makiyaya da kuma manoma wanda galibin su hausawa ne da fulani suka fi yawa to sai ya kasance saboda ba a yi matuƙa hanci ba har wankin hula ya kai mu dare ba don kuma ba mutane suka rika ɗaukar doka a kansu misali da idan aka zo aka yi banna a gonar mutum za a yi kiyashi hukuma za ta yi a biyadiyya daga nan a sasanta sai ya kasance ba ma haka ba su kansu manoman sun je suna muna nama makiyayan wata sa su kwace masu dabbobi su yi masu kwanna su kuma sukan ba da goron gayyata su ɗauki fansa to abin har ya kai ga kamarin da ya kai ga haka baya ga wannan kuma za a yi la'akari da cewar galibin kuma wasu wurare akwai ma'adinai da aka albarkatun da suke karkashin ƙasa yanzu wasu masu kuɗi ma sun yi amfani da wannan damar aka ta da wasu mutane to kuma su waɗanda ake sa suna wannan aikin suka ga cewa ai sana'a ce ma garkuwa da mutane amma abin da yi da za a yi la'akari da shi cewar shi duk sanda ga tsohon banza to yaron banza ne ya girma galibi waɗanda suke waɗannan aiki na ta'addanci na garkuwa da mutane ba su da dalilin da za su yi haka duk da dai akwai ɗumamar yanayi da ya sa wurin noma da kuma mutane manoma sun abin nan ɗin labubbuka da sauransu. Abin da ya sa na ce haka shine maimakon garkuwa da mutane a fansa ka sami kuɗi ka je ka koma wata sana'a dama can ba wata sana'a suke su ba galibin shugabannin su idan ka dula akare da tarihin su zaka gane cewar dukkan su gagararru ne tun suna ƙananan yara aka bar su tun daga iyaye har hukuma suka kai kamarin da suka kai sannan sai bugu da ƙari kamar yadda ne bayani akwai rikici da ya faru a wasu sassa na afirka misali ƙasar libya da mali yanzu kuma ga sudan akwai makamai da dama kuma najeriya tana da arziki nan ne makaman suka so suka samu shiga hannun mutane to da waɗanda suke sata shanu sai suka ga ah, an yi garkuwa da mutum an biya miliyan to don me yasa za ka ɗauki saniya da ko dubu ɗari biyar wata ta ba to kin ga waɗannan abubuwan su suka taru suka yi tasiri sannan bugu da ƙari da ake cewa talauci ne da rashin aikin yi maganar nan da ake yi ina ganin Najeriya tana da mutanen da suka fi kowa talauci kuma cikin waɗanda suka yi talaucin nan galibinsu akwai waɗanda ma ba su da abincin da za su sha za su ci amma ba su shiga wannan ta'addanci ba. kuma galibin waɗanda ake musguna mawa mutane ne waɗanda ba su ji ba su gani ba su kansu ta kansu suke misali ƙauyuka da zarar yau aka yi garkuwa da mutum ko da guda ɗaya ne aka ce a kawo miliyan ɗaya ko biyu an ta gayyara wannan ƙauyen saboda an waye gari mata har kayan ɗakin suke sayarwa ana sai da gonaki ana komai kuma ni har yanzu ban ga wani wanda ya garkuwa da mutum ba ko kuma wani barawo da ya ce ya sami jari ya yi garkuwa bari ya koma wata sana'a to kin gani ba dalili bane a ce wai saboda babu ta sa suke wannan duk da dai yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suka taru suka yi tasiri saboda hakikanin gaskiya ba aikin yi mutane suna cikin mawuyacin hali sai dai kawai akwai waɗanda suke taimaka su waɗannan masu garkuwa da mutane wato waɗanda a turanci ake ce mai informant. Wato barin koma kan tasu don ka taɓo wani abin da ta taɓa bayyanawa kwanan baya kamar yadda ta bayyana an sace ta har uku. Daga cikin bayanin da kika yi madam tasi akwai batun da shi janar ya taɓo dinnan cewa akwai waɗanda suke sanar da mutanen nan. Haka aka yi domin ko da muke daji sai da suka ce min ai waɗansu ne suka ba da ku don haka akwai wannan da ake ce da su informa informat su ma suna yi domin su samu kuɗin har yanzu maganan ko kishin wani ake wani abu dai da ya sa informat duniyan namu ne ya biya lalace haka da mutane da kuke zama da su a wuri ɗaya wataƙila ma ka a taimake su sosai amma su ne za su zama masu ba da sunanka a ce a ji a ɗauki ne a ji a ɗauki ce wannan su ne informant ɗin To Allah ba mu wadatar zuci da mutunta juna. Abin da lokaci ya ba mu damar muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da ya sa janar kuka sheƙa yake ganin wannan lamari ke ƙara kamari da kuma matakan da za a yi ɗauka na dakile shi. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Birgediya Janar Sani Usman Kuka sheka da Madam Tasin Digata sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Masu iya magana suka ce, zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. zaman lafiya kuma ya fi dukiya. Kai ma kana da gudunmuwa da za ka iya badawa ga shawo kan wannan lamari a inda kake da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.